الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لتاف نبي شين لتاف الأذكار النووية نا الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى كما منا تشن فسلي دكيكا كشن باب تعزية باب التعزية أنا من فسلي أكن أنا من بياني أكن لفظ تعزية wani lafazi ake amfani da shi malam annawawi ya faɗa mana cewa lafazin ta'aziyya ba tauƙifi ba ne shari'a ba ta ce dole ga lafazin da za a yi ba domin ma'ana a ta'aziyya a tasliya a lallashi almufa wanda aka jarrabe shi da rashin wani nashi a faɗa masa kalmomin da zai ji sanyi a ransa ya ji daɗi a alal aƙalla a ɗan sanya masa zuciyar shi duk da cewa mali ya faɗa mana cewa wa ahsanu ma yu'azza bihi mafi kyawun abin da za a yi mutum ta'aziyya da shi wannan zai zo majalisun mu na 242 ma ruwinahu fi sahihai al-bukhari wa muslim an usama ibn zaid radiyallahu anhu hadisin da al-imam muslim al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar malamanmu suka mana riwayar sa a cikin waɗannan littafai masu albarka hadisin usamatu ɗan zaidu ƙala ya ce arsalat ihda banatin nabi sallama ilayhi ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi sallama ta aika masa tad'uhu wa tukhbiruhu tana gayyatar ta tana kiransa kuma tana bashi labari anna sabiyyan laha a wibnan fil cewa ga wani ɗanta na ɗan ƙarami zai rasu cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ce zainab ce ɗanta zai rasu shi ne sai ta aika wa manzo Allah sama ta ce ya zo shi ne filmauti ɗin faƙana lil rasuli sallama eh, faƙana lil rasuli shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ɗan saƙonta wanda ta aiko irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma ata in kullu hubi indahu bi musamma fa mu'ha fal tasbir wal ka'tif yace ka je ka mata ka koma ka mata fa akhbirha ka ba ta labarin ka'ida Allah anna lillahi ta'ala ma Lallai abinda Allah ya ansa nashi abinda Allah ya ansa nashi ba na wani bane wala huma a kuma dama abin da ya bada nashi ya ce rike min ne to so ya hanshi abin shi a ji haushi eh? wa kullu shay'in inda bi ajalin musamma kuma kowane abu a wurin Allah yana da lokaci da Allah ya ambata cewa lokaci kaza shine zai dawo wajen kullum kullun ilaina raji'un kullun ilaina laqaju za a dawo to saboda haka wannan arruju ɗin bi ajalin musamma eh, ya yasa ba wanda zai mutu lokacin shi bai ba duk wanda ka gaya ya to lokacin shi ne yayi illa anna lil mauti ku sai dai mutuwa tana da sababba eh, shi to da a ce masu kisa masu kwaɗayinsu zidda jini suna da wannan basira sun gane wannan karatun da ba su yi ba domin duk idan sun gama zidda nan mutane to su ma nasu zai zuba to ne in ka gama kashe wanda za ka kashe to kai ma za ka mutu to zai ne kuma wa inda Allah ta ci ta mi'ul husumu so da ka famur hafa ka ba ta umarni daga gare ni cewa ta jure ta jure kayan Allah ne an shi kayan shi wal kuma ta nemi Allah ba ta lada game da wannan jarabawar da ya mata domin rabu da maso rabuwa da masoyi tashin hankali kwarai da gaske wanda aka saba da shi ko wanda ake so a rabu da shi to ba karamin abu bane ka duba ko na zubin ba ba dan adam ba za ka rabu da shi sai kai ta jin damuwa a ranka kana da wani abu kana zan sai wani zai sace maka sai ka dade fa kana son batu hmm? wa zakara tamam alhadith ya ambaci hadisin har zuwa ƙarshe yawwa ƙarshe alhas ala rasul ala rasul sama la ya'ti yannaha ta sake aika ta ce manzo Allah sama fa yazo shine sai ma ake son sama yazo to kun ga anan inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhadha ko inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma tasbir ya ayyuhal musab wal tahtasib an kai wa mutum ta'aziyya da wannan kayi daidai eh, in yana jin larabci in yana gane larabci ba an ba ka ba zai ka masa da hausa maksudin الألفاظ الشرعية الألفاظ المقصود منها فهمها المقصود من الألفاظ فهمها بالضم مقصودي شيني لفظي أفهم شيش الألفاظ لا تفيد بلا فهمها ما أفهم اللفظي إن بقى بقى بقى malamai sun kasa lafuzza gida biyu akwai al'alfaf allati allati yughadu fahmuha an tariqi ta'allumi ma'aniha bil lughati al asliyya لأنه لا يجوز ترجمتها baya halitta a fassara su to dole ka koyi ma'anonin ka san su ya suke ka fahimci lafazin a cikin harshen larabci harshen shari'a kamar misalin fatiha a sallah wannan la ya juzu tarjamatu hafiz salah baya halatta a fassara ta a sallah to da ke yanzu almarju shine ya zama mai ya zama kai ka fahimci abin da liman yake karantawa a cikin sallah ka koya akwai kuma lafuzza nau'i na biyu sunan alfaz allazi yughadu fahmuha amma me wa yumkinu fahmuha an tariqi tarjamatiha ya halatta za a iya fassara su to su kuma sun kasu gida biyu akwai muttafaqun ala jawazi tarjamatiha akwai mukhtalafun ala zalik muttafaqun ala jawazi tarjamatiha shine ma lam yata'allaq bi ibadatin ayyinyati lafuzan da basu ta'allaku da wata ibada a kan kashin kamar hudu ba kare hudu ba ta ta'allaku bi ibadatin ainiya shi yasa wasu malamai suka ce ba a fassara kusan almazahibul arba'a duk fahimta su kenan duka ba a hudu ba da hausa E, wannan ita ce al'ayyau shi ne al filmar fil hanafi rajihi a ciki eh, mashhuri sai akwai wata magana da ake suka ci amma malikiya su ba su buɗe kofa ba kwata-kwata haka shafi'iyya haka hanabila to daga bayan ne wasu malamai suke ganin cewa ai maksidin fahimta ake so su kuma wannan suka ce a kawai tauƙefe ne ko mutum ya fahimta ko bai fahimta ba kawai ai hudu ba da larabci shi ke kuma ka ga yanzu buɗe wannan kofar ta fassara fassarar nan ta ba wasu dama sai liman ya zo ya hudu ban minti biyar da larabci ko minti uku sai ya awa guda ya zage mutane da a cikin awa daya amma da da larabcin za a tsaye da shi ya yi to ba zai wannan zage-zagen ba ko ba haka bane da da larabci zai ba zai yi ba amma idan yana so ya more sai ya hudu ban minti biyu da larabci ko minti uku ko minti biyar in ke tsawo sai kuma kawai sai ya zauna ya huta to wannan tabiyan sai abin da Allah ya to kaga cewa mutane a ɗan tsauraran ya fi eh, a tsauraran kada a rika buɗe abin kawai shi shi na a ce ai ba komai zama ma iya gabaki ɗaya da hausa ka a yi da hausa a yi da larabci amma ba laifi a fassara wa mutane domin su fahimta shi ke sannan kuma wata rana liman dan ya nuna wa mutane su je su koyi larabci kawai wata rana kawai sai ya zai shamar kawai ya hudu ba shi da larabci ce kuma ila salati ba kayan duk wannan koyarwa ce wallahu alam to ta'aziyya na ciki ta'aziyya na nau'i na biyu wanda ya halatta a yi da kowane yare duk yaren da mutum yake fahimta za ka iya masa ta'aziyya da shi mun gane mai bayani qultu al-imam an-nawawi rahimahullah yace fa hadha al-hadith min a'zami qawaid al wannan hadisin yana cikin mafi girman ka'idojin musulunci ku dibe shi wannan hadisin na sayyidina eh, abinna abin usama yana cin ƙa'idojin musulunci masu girma al-mushtamilati ala muhimmancin kafira hadisan da suka kunshi al'amurra masu mahimmanci masu yawa min usuli dini wa furu'ihi abin da ya shafi aƙida da matsalolin fiƙi wal adadi sannan a ciki akwai ladabi wa sabri ala nawazili kulliha da kuma juriya akan ababen da za su samu mutum waɗanda Allah yake aiko su su ne na nawazil a nan domin na annawazil jam'u nazila nazila na da ma'ana biyu a fikihu nazila المسألة المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي نازلة ke sabuwar matsala da ta zo ne hukuncin pos kaga matsala ce nazila nazila fiqhiyya akwai kuma nazila a matsayin mai musiba na'iba ke eh, bintu daha kama ya kulu ita ce nazila wala rubbana zilatin yadhi qubihal fata si ce ne sai ce ɗau'an ne ko karhan wa inda Allah min hal makharaju eh, dauman wa inda Allah min hal makharaju eh. to shine nazila to wasabri ala an-nawazil kulliha da juriya akan duk ababan da za a jarabi mutum da su na me na jarabawa wal humumi da kuma ababan damuwa wal asqami da rashe-rashen lafiya wa ghairi zalika min al da makamantan waɗannan abubuwan masu bujiro wa mutum dukkan su wannan hadisin ya kunshi bayani a game da su cewa ka jure ba ka jure ba dai dole ka jura, domin ba ka da yadda ka iya eh. wa ma'ana anna lillahi ta'ala ma akhadha kun ga wannan babin usuluddin kenan aƙida ma'anar lallai anna lillahi ma akhadha abinda Allah ya ansa nashi ne anna al'alama kullahu milkun lillahi ta'ala gabaki dai al'alam duk wani abu to gabaki ɗayansa milkun lillahi ta'ala mallakar Allah komai da ka gani lillahi ma fi samawati wal ard lillahi ma fi samawati wa ma fi al lillahi mulku samawati wal komai na Allah falam ya akud ma huwa lakum ba abin ku ya ansa ba nashi ne bal akhadha ma huwa lahu indakum fi ma'na al-ariyati Allah ya anshi kayan shi ne wanda ke wajen ku wanda ya baku a matsayin aro aro dan an mutum ya ar kayansa ya mai ba da aro ya zo ya ce a bashi kayan sai ya laifi wa ma'ana walahu ma a'fa sannan kuma abin da ya bada nashi ne annama wahabahu lakum laysa kharijan an milkihi ko an mulki abin da ya ba ku kyauta to ba kai na nufin ya fita daga mallakarsa bane har yanzu nashi domin ku kan kuɗin mulkin Allah ne mallakar Allah ne abinda Allah ya mallaka ne nashi ne بل أخذ ما هو أبنى بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء لا الله الله ينا أيكة أبن دي قدع ما أتيك وكل شيء عنده بأجل مسمى كون kuma abu yana da lokaci to daga duk abin da kage ya zo hannunka ka tabbatar da cewa yana da lokacin da zai fita daga hannunka ko Allah ya baka da shi ka ci gaba da rayuwa da shi har kai ka zo ka rabu da shi ko kuma Allah ya raba ka da shi kai kafin ka rabu kafin ka mutu fala tajza'u saboda ka kafi raki kakku zama masu raki fa inna min fa inna man qabadahu qad inqada ajaluhu al-musamma domin duk wanda Allah ya anshi ransa to ajalin sa ne kare wanda Allah ya rubuta ya ma abin da Allah ya rubuta maka kenan shi kuma dan shi kuma ba zai gudu ya ce wai wai zai kara kansa ajali ba hmm. kullu shay'in qatilun hina talqa ajala ita ce ka'ida kullu shay'in qatilun hina talqa ajalak راح يبغي نجوة من هلاك فحلق والمنايا غافلات للفتى حيث سلك كل شيء قاتل حين تلقى أدلك يا قدو وأنا النباء جنوس بابن شيتي مسا ابقي معنا ابقي معنا شيء كذونا تاغدمو كما من mu سما يا هنا sama ya hana annoba ta sauka a ka zauna tare da mai ce a shi dai zai gudu eh shi ce na ya gudu yana tafiya bai bar ya shiga daji ya gaji sai ya samu wata bishiya a ƙarƙashin inuwar ke ce bari ya huta kafin nan ya tashi ya ci gaba da tafiya ya yi nisa da garinsu saboda kan mutuwa ta zo yana cikin bacci maciji kumarci bai iya sauko kawai ya sare shi aka zo ana ta bincike ana ta bincike sai aka tsinci gawar shi aka da maciji ne dafin maciji ne ya kashe shi ne baban shi waɗannan baitota ce raha yargi watan min halaki wai ya gudu da yamma wai saboda ya tsira daga mutuwa fa halaka to gashi ya mutu والمنايا عاصدات للفتى حيث سلك ita mutuwa tana nan an kafa ta ga mutum duk inda ya ji tana nan a kace jiran mutum take yi a kullu shay'in qatilun hina talqa ajalak komai zai iya kashe ka sai kai tarbi da tsinki kawai zai a ce a yi sanadin mutuwa ai daga tsinki hmm? sai ka ji an ce muna zaune kawai ya shaƙe. muna zaune ana fira kawai sai ya shaƙe shaƙewa ya ci kenan ko wata loma ya ci ko ya sha ruwa ruwan ya sarƙe shi shi kenan kullu shayin qatilu ni na talqa ajala to Allah ya sa mu cika da imani fa muhalun ta'akhuruhu aw taqaddumuhu anhu korarren abu ne a ce wai za a jinkirtawa ran mutum ko kuma a ce a jawo ransa lokacin mutuwarsa bai bai mutu Eh. duk wanda ka ya mutu to ajalinsa ne yi. A idza alimtum haza kullahu to in kun gane wannan fasbiru to ku jure wahtasibu ma nazala bikum ku nemi ladan Allah a cikin abin da ya sauka a gare ku wallahu a'lamu haza shabu hadha alhadith wannan shine sharhin wannan hadisi al-imam an-nawawi ya mana wannan kyauta kuma saboda haka ta'aziyya ana yi wa mutum ne da lafazin da ya zai gane kuma ya lallatai domin lallatar zuciyarka ake yi duk abin da zai kwantar mishi da hankali to sai a mishi a bashi a jurar da shi a haƙurar da shi a nuna masa ya juri shi ke Allah ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in